rahmanir rahim muna bayani akan wanka malam yi mana bayanin cewa farillan wanka dai niyya lokacin da mutum zai fara sannan alfauru mutum yi wankan so ɗaya. in an ce alfauru mutum yi wankan so ɗaya, ba ya rabi an jima dawo ya ci gaba ba sannan wadalku da da jiki wani umumu sannan ruwan ya game jiki waɗannan su ne farillai guda hudu na wanka Sun noni mun ji wanke tafuka da kuskuren baki da shakar ruwa da kunne su kenan su ne noni za mu tashi wafa za'ilahu amma mustahabban wanka albidayatu bi gasalin najasati wannan mustahabbi ne idan mutum zai yi wanka ya fara wanke najasa idan maniyi ne inda maniyi ya taba shi ya wanke shi idan mace ce haila da jinin biƙe inda jinin ya taba ta wanke wannan wuri summa zakari sannan sai mutum ya wanke azzakarinsa bayan ya wanke wuraren da abin nan maniyi ya taba fayanwi indahu anan ne fa zai yi ninya thumma a'dha'il wudu'i sannan gabban alola gabbai na alola marratan su ɗaya Sun ala jasadihi saman jikinsa ya faro daga sama ya faro wankan daga kai mustahabi ne in mutum zai wankan janaba ya fara daga kafa sai ya sama zuwa kai yayi in kuma yana da irin abin da ke zubo ruwa ta saman nan ya sa zai faro ta kaka ga ya samu mustahabi daidai ya taɓa nan ruwan shi wa taslisu gaslin rasi da ukunta wankin kai kai ya fita sosai wa taqdimu shaqqi al aymani gabatar da ɓarin dama a ce mutum ya fara ɓarin dama kafin ɓarin hagu to shi ma wannan mustahabbi ne in ya fara ta ɓarin hagu ko kuma ya zuba ruwan shi da ya ga dama yayi shikenan bai dai samu ladan mustabi ne ba kawai wa taqlilul ma'i alal a adhai ya karanta ruwa a gabai kada ya bannan ruwa kaga shikenan mustaban sun kare wa man nasiya lum'atan wanda ya manta da lum'a lum'a shine dan wani wuri bai wanke ba au udwan ko ya manta da wani gaba min guslihi daga wankansa dara ilaihi yi gaggawa ya dawo wurin ya wanke hina hu lokacin da ya tuna walau ba da shaharin ko da bayan wata ne wa adama salla hu, amma kun ga sai zo da lau tun da ba zai yiwu ba walau ba da shaharin ko da bayan wata ne tuna sai dawo ya wanke to kai za ka yi wata ne ka yi alula ko na abu ba shi ka san wanka yana da wani ɗabi'a an ka kai wani aikin na ibada ka wanke wurin kuma ya haɗe ya ba da hukuncin wankan ya wanke wurin shi kenan ya mutum ba zai wata bai sallah ba inda ba kuma ko wani tsari na addini da mutum zai kulle kan shi kwana talatin baya sallah ba Allah ya sauki wa adama salla qablahu ya maimaita abin da ya salla gabanin wannan wa in akharahu da zikrihi in ya tuna bai wanke wani gaba ba kuma ya ƙi tashi ya wanke ci gaba da firarsa batsala gusul hutu wankan ma ya lalace je fara wankan daga farko fa in kana fi a'dha'il wudu'i in ko wurin da ya mance daga gabobin alula ne wa sadafahu gusul wudu'i sai ya zama wurin wankin alula ya wanke wajen ajza a hutu yayi an gane wannan ko magana ya kare yanzu shi wannan shi ma baya da kalmomi masu masu rigima bidayatu bidayatu bi ghaslin najasati thumma zakari fa yanwi indahu thumma adal wudu'i marratan thumma ala jasadihi wa taslisu ghasl ra'si wa taqdimu shaqqi jasadihi al-aymani wa taqdil al-ma'i ala al-a'dha'i baya da rigingimu ba sai mun ta yawan maimaita shi ba abin nan sai mu je ko kuma shi kada maimaita shi a so da ya وفضائله مستحبا سعد